yau muna ɗaya ga wata mai albarka watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1429 wanda ya zo 31 ga watan tara watan takwas 2008 Allah ta'ala cikin ikonsa da yardarsa da amincewarsa da ganin damarsa ya raya mu har mun ga maimaicin wannan shekara muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin rayuwarmu waɗanda suka rasu a tsawon wannan lokaci muna musu fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alƙur'ani mu kuma da muke da rai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa rayuwarmu ta zama mai albarka mai alkhairi a gare mu wannan shine karo na goma sha ɗaya da fara wannan tafsiri shekara ta goma karo na goma sha ɗaya kuma za mu tashi sura ta ashirin da takwas suratul ƙasas mai aya tamanin da takwas kuma makiya ce kafin mu fara tafsiri Allah ta'ala cikin ikonsa ya azurta wata da ƙarasuwa domin ta karɓi kalmar shahada. Da haka za mu fara da ita wannan baiwar Allah. Daga ina kike? Daga ina kike? kina so za ki shiga addinin musulunci ke ce kike so ki shiga addinin musulunci a kan kanki ko ko wani ya miki tilas kina so ki shiga musulunci ba wanda ya matsa miki ke kike sha'awar shiga addinin musulunci to bari zan faɗi kalmar da ake faɗa in kika faɗi yadda na faɗa sai in fassara miki abin da ta kunsa amincewa ki da ita shi zai mai da ke musulma ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kika ce kin shaida ba wanda za a bautawa da gaskiya sai Allah kin yadda da haka kika kuma ce kin shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne kin yarda da wannan to yarda ki da wannan yanzu ya mai da ke musulma me sunan ki da samira to ai samira ba suna ne mai muni ba kina so a ban miki sunan samira din to wane suna kike so yanzu aisha to kin zaɓi babban suna kin zaɓo ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama mai wannan suna na na aisha wacce ta fi kowa sa'ar miji a duniya sannan kuma ta yi sa'ar uba ‘yar sayyidina abubakar ce kuma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita kaɗai ce a cikin matansa wanda ya aure ta tana budurwa. da haka daga yau za a dinga kiranki Aisha Allah ya miki albarka akwai abubuwa da suka hau kanki na addinin musulunci waɗanda zaki yanzu yanzu da kuma waɗanda za su biyo baya akwai 'yan kwamitin mu suna nan insha Allah za su miki bayanin abubuwa waɗanda suka hau kanki yanzu mun tanade su don wannan aiki Allah ya miki albarka Allah ya tabbatar da ke a musulunci in kina da wasu matsaloli da karatunki da iliminki da kulawa da ke za su ci gaba da yi waɗannan 'yan kwamiti amintattunmu ne Allah ya miki albarka ya tabbatar da ke a cikin addinin musulunci na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون الله سبحانه وتعالى a cikin wannan sura wanda tana cikin surori a cikin alkur'ani guda ashirin da tara waɗanda aka buɗe su da irin wannan tsari ko dai a ce alif lam mim ko alif lam ra ko tasin ko yasin ko nun ko sad su ne surori duka guda ashirin ne da tara adadin waɗannan huruffa da aka buɗe irin wannan sura da su duka huruffa ne guda goma sha hudu amma an maimaita su har sau saba'in da takwas waɗannan surori ashirin da tara masu alif lam mim guda shida ne akwai suratul baqara suratul ali imran da suratul ankabut da suratul rum da suratul luqman da kuma suratul sajada waɗannan duka sun fara da alif lam mim su shida a cikin guda ashirin da tara sannan sai guda biyar waɗanda kuma sun fara da alif lam mim ra su ne akwai suratul yunus alif lam ra suratu yunus suratu hud suratu yusuf suratu ibrahim da suratul hijir waɗannan su ne su biyar waɗanda suka fara da alif lamra a cikin ashirin da tara sai kuma guda bakwai waɗanda suka fara da hamim su ne akwai suratul ghafir suratu fussilat da suratu shura da suratu zukhrufi da suratul dukhan da suratul jasiya da suratul ahqaf wanda waɗannan su suka fi kowanne yawa sai kuma masu ɗasi mim su guda biyu da suratul shu'ara da kuma wacce muka karanta ni suratul qasas sai ragowa masu ɗaiɗe alif lam mim sad alif lam ra ta hayasin kaf haya ayin sad kaf nun tasim da sad waɗannan su ne surori guda ashirin da tara waɗanda Allah ta'ala ya buɗe su da irin wannan tsari na alhurufu tahajji wato huruful hija'iyya waɗannan hurufa guda saba'in da takwas wanda ya fi kowanne yawa shine alif wanda an maimaita shi sau goma sha hudu a mimun kai wanda an maimaita shi sau goma sha bakwai sai alif sau goma sha uku sai ha'un sau bakwai kafin sau biyu nunin sau ɗaya lamun sau sha uku sinun sau biyar sadun sau uku ra'un sau shida alha sau biyu ainun sau biyu tsa'un sau hudu ya'un sau biyu kaf sau ɗaya su ne guda saba'in da takwas to waɗannan hurufa malamai sun yi ƙauli ashirin akan tafsirinsu amma duka ashirin ɗin babu karɓaɓɓe ko guda ɗaya kaulin da ya furin jaye wanda al-Imam Suyuti ya faɗa a cikin al-Itqan fi ulumil Qur'an da kuma abinda al-Hafiz Burhanuddin Az-Zarkashi ya faɗa a cikin littafin sa na al-Burhan fi ulumil Qur'an cewa abinda ya fi dacewa in an karanta waɗannan hurufa a ce Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi ya san abin da waɗannan hurufa suka kunsa to amma dai akwai tsokana ga larabawa waɗanda suke takama da fasaha da gwanintar baki da juya harshe da fasaha a wajen magana cewa in alkur'anin nan mutum ne ya yi ai huruffa ne da ake haɗa su daga huruful hija'iyya su koma huruful ma'ani su koma kalimat har su koma kalim su koma kalam fa a samu alkalamul mufid allafzu المفيد المركب المفيد بالوضع اللفظ المركب المفيد بالوضع sai zamo cikakkiyar magana kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfun alkalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun kadu ana tsokanan larabawa iyayen fasaha da iya magana cewa idan alkur'anin nan kuna cewa magana ce ta mutum kuma ai mutane ne me yasa Allah ya kalubalance ku kalubale har kashi hudu kuka kasa bada amsa ko kwaya daya Allah ta'ala ya kalubalanci duniyar fasaha ta aljanu da mutane yace qul inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha alquran la يأتون بمثله ولو كان بعضهم li ظهيرا zahira kace lalle da dukkan mutane da dukkan aljanu za taru akan su zo da kwatankwaci na wannan Alkur'ani, ba za su iya zuwa da kwatankwacinsa ba ko da shashinsu yana taimakawa shashi sai suka ce ai da wani shashi ne da sun iya Allah ya ce am yaqulu naftara ulfa'atu bi ashar suwarin mithlihi muftarayat? ko sun ce ka kirkiro shi ka ce su zo da kwatankwacin surori guda goma su ma surori goman suka gagara Allah ya rage yace wa ma kaza wa ma kana an yuftara min dunillah walakin tasdiqan alladhi bayna yadayhi wa tafsil alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin am yaquluna naftara ulfa'atu bi suratin mithlihi wa da umman istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin wannan qur'anin bai kamata a ce daga wajen wani yake ba ba Allah ba in ko sun ce kirkirar sa kai ka ce su zo da sura ɗaya tak daga cikin surorinsa ɗari da goma sha hudu sannan su kirawo waɗanda suke gwanaye ne wajen auna fasaha a auna ta ƙur'ani da nasu in sun zo kai ɗaya nan ma suka kasa sai Allah ya kai su matakin ƙarshe ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi ku kula da bambanci ta an ce fa'atu bi suratin mislihi nan fa'atu bi suratin min mislihi ta an ce wa da umanistafatu fa'atu na an ce shuhada shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati quduha an-nasu wal hijaratu uiddat lil kafirina Allah ta'ala ya ce ku kuma zo da shaidunku waɗanda suke tabbatar da gaskiyar abin da kuka zo da shi akwai hikima da ilimi da fasaha a ciki da gwaninta in kun kasance masu gaskiya fa in lam taf'alu in ba ku iya aikatawa a baya ba domin a ka'ida ta larabci in aka sa nafiyu bilam lam harfu nafiyin wa jazmin wa kalbin yana nuna baya don a fi'ilin mudari lam duk sanda ka gan shi yana tiso fi'ilin mudari'un a gaba amma sai juya ma'anarsa ta koma mabi in ka ce lam ya akul sai a ce bai ci ba kaga ya zama harfu nafyin wa jazmin wa kal yani yuqallibu mudari ila al to Allah ya kore yin su a baya sai ce walan taf'alu kuma ba ku iya yi a gaba ba shi kuma lan harfu nafyin wa nasbin wa yana kore wa yana nasba kuma gaba yake korewa ma'ana ba su iya a baya ba ba kuma za su iya a gaba ba me ya rage musu yanzu fattakun naral lati wa kudu nasu wal hijarat ku kiyaye kanku da wuta wanda makamashinta mutane ne da kuma duwatsu iddat an shirya ta lil kafirina ga waɗanda suka kafircewa Allah to da wannan ne alqur'ani ya tabbata magana ce ta Allah subhanahu wata'ala wanda babu kokonto babu musu babu wasa a cikinta to Allah subhanahu ta'ala a cikin tsarin da ya na saukar da alkur'ani surorin nan nasa ga baki ɗaya guda ɗari da goma sha hudu kowace sura akwai irin gwanintar da Allah ya buɗe ta da ita wasu surori a cikin alkur'ani Allah ya buɗe su da tambaya kana buɗe su za ka karanta tambaya za ka fara gani hal a ta alal insani hinun minar dahar lam yakun shay'an mazkura alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ga da tambaya suka fara to wannan wata tsari ne na gwaninta a ce wata ran ma tambaya za a fara ma wasu rorin kuma za ga sun bude da godewa Allah kamar suratul baqara nan suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin suratul an'am alhamdulillahi allazi ha khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh nur alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba wa lam iwaja alhamdulilahi lazi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa lahu al-hamdu fil akhirah alhamdulillahi fatir as-samawati malaikati rusulan kun ga nan duk an bude su da yabo ga Allah waɗancan an buɗe su da tambaya waɗannan kuma an buɗe su da yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala surorin kuma sai a buɗe su da girmama Allah kama subhanallazi asra bi abdihi sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sabbih isma rabbikal a'la su kuma waɗannan an buɗe su ne da kwarzanta da girmama da take da kirari ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wasu kuma a buɗe su da faɗin rahamar Allah da albarka tabarakan ladzi nazzala al ala abdihi liyakuna lil na nazira tabarakan ladzi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir ko surorin kuma kaga kana bude su kira za a fara misali ya ayyuhal lazina amanu يا أيها amanu la لا تقدموا بين يدي الله ya ayyuhal ladina amanu la a aduwi wa aduwakum awliya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum يا أيها يا أيها المدثر يا أيها المزمل يا أيها النبي حسبك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك kun ga waɗannan duk an buɗe su da kira su kuma tsarin su kenan wasu kuma sai a buɗe su da rantsuwa kana buɗe surar rantsuwa zaka fara gani wasafati safa wazariyati wan najmi washamsi والضحى والشمس والليل والفجر والتين والعاديات والعصر kun waɗannan su kuma da rantsuwa aka buɗe su wasu kuma an buɗe su da mummunan addu'a wailul lil mutaffifin bone ya tabbata ga masu tauye kwanan awo wailun yawma idhin lil mukazzibi wailun li kulli humazatin lumaza wasu rorin sai ga an buɗe su kuma da umarni ikira bismi rabbikal ladhi khalaq qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. qul ya ayyuhal kafirun qul huwa allahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas wannan kaga da umarni ake bude wasu kuma kaga an bude su bi jumal khabariya farko kaga an buɗe da labari ko jumla ismiya ko jumla alfi'iliya suratun anzalnaha ata amrullah iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar iqtaraba lin hisabuhum duk waɗannan ga an bude su kuma da wato jumla ko dai ismiya ko kuma fi'iliyya. to tafsirin alqur'ani malamai suna kasashi kashi shida duk wanda zai fassara alqur'ani a duniya gaba daya baya fita daga ɗayan shidan nan na farko tafsirul qur'ani bil qur'an a fassara wata aya da wata aya wannan din shi ma yana da nasa kashi kashi wani gurin za ga an dunkule a wani guri an mulmule an cure a wani gurin sai a warware a buɗe wani gurin a tsuke wani gurin sai a fasa to waɗannan ana kiransa tafsirul qur'an bil qur'an na biyu tafsirul qur'ani bis sunnah fassara qur'ani da sunna as-sahiha as-sabita anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qawlan wa fi'lan wa taqriran ana ake samun at-tafsirin nabawi lil qur'anil karim kama at-tafsirin nabawi at-taqriri at-tafsirin nabawi al-qawli at-tafsirin nabawi al fiili sannan na uku tafsirin qur'an bi aqwalis sahaba fassara ƙur'ani da maganganun sahabbai wanda ya tabbata musamman manyan makarantun ƙur'anin nan guda uku makarantar farko ta makka wacce abdullahi dan abbas yake jagoranta makaranta ta biyu ta iraki wacce abdullahi dan mas'ud yake jagoranta makaranta ta uku ta madina wacce ubay bin ka'ab yake jagoranta duka waɗannan annabi ya musu shaida sallallahu alaihi wasallama da alƙur'ani abdullahi dan mas'ud yana cikin ashabul qiblataini wanda yake cewa wallazi nafsi biyadihi ma nazalat ayatun illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fi man nazalat walau a'lamu ahadan a'alamu minni bi kitabillahi ta'ala tabluguhu Ibulu, iblu Ilaihi. ilayhi yace wallahi babu wani wata aya da ta sauka a cikin alqur'ani face ni na san a ina ta sauka yaushe ta sauka da na san akwai wani mutum da ya fi ni sanin alkur'ani kuma za a iya hawa abin hawa ya kai ka inda yake ya ce wallahi da na haura kumi ya kai ni gurinsa shi ku abdullahi dan abbas shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa addu'a ya san alkur'ani allahumma allimhu tawila wal kitab allahumma faqihu fid din wa allimhu tawila Allah ya fahimtar da shi addini ya kuma sanar da shi fassara alkur'ani da haka abdullahi dan abbas ana kiransa hibrul umma wato malamin al'umma gaba ɗaya. shi kuma ubay bin ka'ab annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi wa sahabbai take sai ce arhamu ummati bi ummati abubakar wa ashadduhum fi dinillahi umar wa asdaquhum haya'an usman وأقضاهم علي بن أبي طالب وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو أبيدة بن جراح wanda ya fi kowa tausayi a cikin al'ummata ga al'ummata abubakar wanda ya fi kowa tsananin kishin addinin Allah Umar wanda ya fi kowa kunya Usman wanda ya fi kowa naƙalta hukunce-hukunce Ali bin Abi Talib wanda ya fi kowa sanin matsalar bangado Zaid bin Sabit wanda ya fi kowa sanin karatun alkur'ani Ubay bin Ka'ab wanda ya fi kowa sanin haladdar haram Mu'az bin Jabal kowace al'umma tana da amintacce amintacce na Abu Ubaidah bin Jarrah wannan shine kashi na uku tafsirul qur'an bi aqwalis sahaba na hudu tafsirin qur'an bi aqwalit tabi'ina sai fassara qur'ani da maganganun tabi'ai kace daya daga cikin rikaku irin su abdurrahman abin nan irin su qatada irin su mujahid irin su sa'id bin jubair irin su abul aliya waɗannan duk ƙwararru ne cikin tabi'ai waɗanda suka yi karatu a wajen sahabbai su kuma sun yi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama tafsiri in ya tabbata daga gare su to tafsiri ne mai kyau sai kashi na biyar tafsirin qur'ani bil lugha al arabiyya fassara qur'ani da tsagoran harshen larabci shi ma an kasa shi kashi uku akwai tafsirul qur'an bil lugha al arabiyya nahwan akwai sarfan akwai balagatan akwai wanda kawai tsagoran luga din ne a tafsirin lugawi lil karim akwai kuma sarfan wa nahawan wa balagatan wani zaka ga tafsirin nasa yafi bada karfi a luga wani a nahawu wani a sarf wani kuma a balaga wanda shine duk yana karkashin tafsirin qur'an bin luga al shine kashi na biyar kashi na shida tafsirin qur'an bin ra'ayi wal ijtihad fassara qur'ani da ra'ayinka da ƙoƙarinka in asabta falaka ajran wa in akhtata falaka ajrun wahidun amma bi shart shi ra'ayin an kasa shi kashi uku akwai ar-ra'ayul mazmum ra'ayin san zuciya akwai ar-ra'ayul mahmud ra'ayi wanda yake akwai gaskiya a cikin sa akwai ar-ra'ayul mutawaqqafu anhu ra'ayin da ba a karba ba ba a ture ba to in mutum ya yi ƙoƙari wajen neman gaskiya ko ya yi kuskure to za a iya masa gafara idza hadal al-hakimu fa asaba falahu ajran wa in fa'a falahu ajrun wahid to wannan shine bayani da malamai suka yi dangane ga kashe-kashen tafsiri tilka ayatul kitabil mubin Allah ya ce waɗancan malamai suka ce ya ga abu a gabanmu kuma za a yi amfani da ishara mai nisa a ce gashi can gasu can domin asalin t kalma ce ta ishara ga mace kamar yadda ake cewa za kalma ce ta ishara ga namiji in ka ce hazihi mace kenan in ka ce haza namiji to amma in yana kusa da kai sai ka ce za in ya ɗan yi nisa da kai sai ka ce zaka in ya yi nisa sai ka ce zalika in mace ce in ga ta ga ka sai ka ce ti ko ka ce zi in tana can ka ce zihi in ta yi nisa ka ce hazihi in ta yi can nisa ka ce tilka ti ɗin shine wato ti ɗin shine ismu ishara mabniyin alal kasri fi mahalli raf'in mubtada allam lil bu'd shi lamun yana nuna nisan wal kaf li mujarradil khitab shi kuma kafin yana nufin wanda kake magana da shi tilkum ko tilkunna ko tilkuma ko tilkum ko tulhuma da ana sa waɗannan to Allah ta'ala yayi nuni ne zuwa ga darajar ayoyin duk da suna kusa da mu shi yasa malaman balaga suka ce idan abu mai girma ne za a iya masa ishara mai nisa ko da yana kusa bisa ka ce tilka waɗancan da suke nesa a daraja amma suke kusa da mai karantawa ayat ayoyi ne ayatul kitab ayoyin littafi ne su ayoyi jam'u aya kwaya ɗaya ce aya da yawa ce ayoyi ayoyin Allah kashi biyu ne akwai ayatun shar'iyya akwai ayatun kauniya akwai ayoyin Allah ta'ala waɗanda ya halitta kai ma kanka aya ne ni ma aya ne ita ma aya ce wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma duk aya ce wannan wa min ayatihi manamukum bil Layli wan nahar wannan ayoyi ne amma kauniya halittattu akwai ayatun shar'iyya sune ayoyin da Allah ya saukar daga sama waɗanda suke cewa ayi suke cewa a bari in an yi akwai lada an bari akwai lada to Allah ya ce ayatul kitabi ayoyin littafi ne shi Qur'ani an kira shi littafi saboda ana budawa ana rufewa kuma an kira shi littafi saboda a jere yake a tsare yake sikira na bin sikira kalma na bin kalma shi yasa ake kiran littafi ai littafi saboda an tattare shi guri guda asalin kalman zaka iya jujjuya ta yadda kake so tun daga kataba ka ce yaktubu uktub kitabatan kuttab maktab maktaba katibina duk ka jujjuya ta katib maktub abin rubuta maktab abin ɗorawa a rubutun maktaba inda ake sai da littafin wanda ake tara su duk daga wannan kalman saboda an tattara su guri guda to sai Allah ya ce waɗannan ayoyin littafi ne shi kuma littafin almubin wanda baya ɓoye komai shine ma'anan mubin min abana Yubilu ibana komai a fili yake ayoyin littafi ne a fili karara masu bayyana komai suna bayyana gaskiya a gane ta don a nisanci a bita a nisanci karya su bayyana adalci su kore zalunci su bayyana musulunci su rushe kafirci su bayyana gaskiya su rushe ƙarya su bayyana biyayya su rushe saban Allah su bayyana ilimi su rushe jahilci to haka ayoyin alkur'ani suke tafiya komai a fili yake natlu alaika Allah ce muna karanta maka su shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama karanta masa ake yi daga mala'ika jibril allamahu shadidul quwa ma'abocin tsananin ƙarfi mala'ika jibril shi Allah ya aiko da wahayin shi yasa malamai suka ce saukar ƙur'anin kashi uku ce akwai min Allah ila Allah Allahul mahfuz min lauhil mahfuz ila sama'id duniya. min sama'id duniya ila al kashi uku alƙur'ani ya sauka daga Allah ta'ala zuwa lauhul mafuz daga lauhul mafuz zuwa saman duniya baitul izza daga baitul izza kuma zuwa ƙasa to zuwa ƙasan ne aka saukar da shi kaɗan kaɗan har tsawon shekara ashirin da uku to wajen saukarsa ɗin nan guda biyu zuwa ƙasa shi kuma ya yi sauka iri biyu akwai ibtida'i akwai sababi ma'ana akwai wanda sai da wani abu ya faru sai da wani ya mari matarsa sana'a ta sauka sai da wani ya cewa matarsa kaza sannan ta sauka sai da wani ya make wani sannan ta sauka sai da wani ya tambaya sannan ta sauka wannan shi ake kira asbabun nuzulil khassa aya ta sauka akan wani sababi keɓantacce amma asbabun nuzulil amma sune Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nur wannan shine asbabul am dalilin saukar da Qur'anin gaba daya don a fidda mutane daga duhu kowane iri zuwa ga haske wanda za su haskaka a rayuwarsu ta duniya da lahira to Allah ya ce natulu muna karantawa alaika Allah ya amfani da kalmar natulu muna karantawa tare da mala'ika jibrilu ke karantawa Allah ta'ala ya saba yana gaya mana wannan alkur'ani mu ma saba da ji in ya sa a yi abu sai ce shi ya yi. fa iza qara'nahu fattabi qur'ana inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun kun ga Allah ta'ala shi yasa dauki rai sai ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi yake daukar rai lokacin mutuwa amma sai ce kul ya tawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum ka ce mala'ikan mutuwan da aka wakilta muku shi ke ɗaukar ranku kuma sai Allah ya ce shi yake ɗauka me yasa Allah ya ce shi yake ɗauka saboda shi ya sa a ɗauka wanda ya sa a yi abu kuwa ana dangana masa shi ya yi shi ya sa na ya ce natulu alaika muna karanta maka min naba'i musa na labarin annabi musa annabu yana nufin babban labari da kowa ke so ya ji amma ya tasa'alun anin naba'il azim annaba'ul azim shine alqur'ani muna baka labari muhimmin labari kun ga labari kuwa yana inganta ne ta hannun mai bada shi mutane masu bada labari sun kasu kashi biyar akwai wanda duk abin da ya faɗa ƙarya ne ba gaskiya a cikin maganarsa ko miskala zarrati akwai wanda duk abin da ya faɗa gaskiya ne ba ƙarya a cikin maganarsa ko misƙala zarrati akwai wanda yana ƙarya yana gaskiya amma ƙaryar tafirin jaye ne na uku akwai wanda yana ƙarya yana gaskiya amma gaskiyar tafirin jaye akwai wanda da ƙaryarsa da gaskiyarsa kusan kai ɗaya ne to wannan labarin da muke karantawa shi gaskiya ne ɗari bisa ɗari shi sa Allah ce na natlu alaika min na ba'i Musa kenan abinda mu karanta wannan labarin gaskiya ne ɗari bisa ɗari min na ba'i Musa labarin annabu Musa sallallahu alaihi wasallama wa fir'auna da kuma fir'auna fafatawa da aka yi tsakanin gaskiya da ƙarya annabu Musa da kuma fir'auna wannan a bangaren gaskiya wannan a bangaren ƙarya wannan a bangaren adalci wannan a bangaren zalunci wannan a bangaren ilimi wannan a bangaren jahilci bil haqq muna karanta muka wannan kuma da gaskiya liqaumin ga mutane yu'minuna da suke imani da Allah dan su suke amfanuwa da alqur'ani na'am إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفتدين مفسدين الله سبحانه وتعالى inna Fir'auna tabbas. duba Allah zai bamu labari akan Fir'auna duk abin da Allah zai faɗa a kansa tabbas ne shi yasa ya amfani da inna harfu taukidin wa nasbin mushabbahun bil fi'li yansabu al isma wa yarfa'u al khabara fir'auna shine ismu inna inna fir'auna tabbas fir'auna ala fil ard ya hau kujera koli a ban kasa ya ƙure tunda yace ce ana rabbukumul a'ala yace ce ma alimtu lakum min ilahin gairi ba ku da wani abin bauta sai ni kaga ya ƙure a cikin kafirci takabbara wata jabbara fil ardi ya wuce gona da iri fil ardi a ban ƙasa ƙasan misira waja'ala ahalaha sannan ya sanya mutanen wannan ƙasa da yake wa shugabanci shi'an gungu-gungu kashi-kashi wasu suna shan azaba wasu suna shan daɗi dama duk da ake mulkin fir'aunanci a duniya za ga wasu suna shan wala wasu suna jin daɗi hmm. wannan ruwansu daban abincinsu daban unguwansu daban motocinsu daban makarantunsu daban unguwar talaka daban ruwan shansu daban abincinsu daban makarantunsu firamaransu nan awaki suna kashi a ciki aji 300 yaro 300 a aji to duk wannan da ake fir'aunanci haka ake sai a sa mutane shi'an suka su kashi gida biyu yastad'ifu ta'ifatan minhum ashiya shi'a ana ka samu kalman shi'a innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a suka zamo gida gida kashi kashi gungu gungu lasta minhum fi shay wala takunu minal mushrikin من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا shi'a lasta في شيء يستضعف yastab'ifu sannan yana raunata ta'ifatan wata jama'a minhum daga cikin wannan mutanen ƙasa daga cikin ta'addancin da yake musu yuzabbihu abna'ahum yana yanka 'ya'yansu maza wa yastahyi nisa'ahum yana kuma raya 'ya'yansu mata ma'ana yana barin su da rai yana kashe maza don su rasa mazajen da za su yi aiki a rasa injiniyoyi a rasa likitoci a rasa lauyoyi a rasa ma'aikata masu ƙarfi da ba ba su ilimi ba ba ba su wato kulawa ba innahu tabbas fir'auna kana ya ma kasance ba wai zai kasance ba ne minal mufsidina cikin masu batawa ba ɓatacce ba ne shi akwai fasidu akwai mufsidu shi fasidu Shi ne wanda ya lalace a kan kansa shi kuma mufsidu ya lalace kuma yana lalata wani to shi ba a cikin fasidina yake ba a cikin mufsidina yana cikin mabarnata waɗanda sun ɓaci suna ɓata addini kuma na'am an أن ala على الذين استضعفوا في ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الله سبحانه وتعالى ونريد muna nufin wannan irada ce kauniya in Allah ya nufi abu iradatan kauniya labudda an yakun kuna farq baina irada shar'iyya wa irada kauniya irada kauniya shine abinda Allah ya ce dole sai ya faru ba wanda ya isa ya canza shi irada shar'iyya kuma shine abin da Allah yake so a tashi ayi ayi sallah ayi azumi ayi zakka ayi haji a sada zumunta ayi soyayya a so juna ayi tausayi ayi rahama ayi haɗin kai na sama su tausayawa na ƙasa na ƙasa su girmama na sama abu iyaye a sada zumunta ayi kyauta ayi alheri duka waɗannan abubuwa ne da wanda ya so yayi Allah ya ga damar yi kuma mutumin yayi to sai Allah ya sa shi aljanna wani kuma an so yayin amma ba zai ba har ya mutu to wannan ita ce irada shar'iyya kauniya kuwa in Allah ya ce tashi ka mutu to sai ka mutu ba wanda sai ya kara ma kwana daya wa nuridu Allah ya ce muna nufin anna munna mu yi baiwa laqad manna Allahu alal mu'minin alal ladhina stud'ifu a bisa waɗanda ake raunata su fil arda aban ƙasa su raunanan da ake raunatawa Allah ya ce muna so mu yi musu baiwa a yi wato juyi kenan su dawo sama wa a a'immatan mu sanya su sune shugabanni wata rana wa naj'alahumul alwarithina kuma Allah ya ce mu sanya su sune masu gaje mulkin masu gaje kasar masu gaje dukiyar masu gaje mulkin fir'auna shi da ya hau kan duro ya ce alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin falawla ulqiya alayhi aswiratun min dhahabin aw jama'ahu almalaikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasikina ya hauduro yace ba ni ne mai mulkin misra ba aka ce haka ne fir'auna to ni na fa alheri ko wannan ya nuna annabi Musa ko wannan wulakantaccen bai ma iya magana ba ina ma an jeho masa kambun sarauta a kansa ko mala'iku su masa rakiya sai ya sassauta tunanin mutanen garinsa sai suka bi shi Allah ce dama mutane ne fasikai na'am ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم allah subhanahu wa ta’ala ya ce wani makina lahum. kuma muna nufin mu tabbatar musu mu da su fil a banƙasa. kasa mu tabbatar musu da mulkin kasa zina, in makkannahum fil ardi aqamus salata muna son mu tabbatar musu da ƙasa ɗin ta zama a hannunsu take maimakon mun cizge ta daga hannun fir'auna wa nuriya fir'auna kuma Allah ya ce muna nufin ko mu nuna wa fir'auna wa hamana da wazirinsa hamana wa junudahuma da bataliyar rundunansu minhum daga cikin wato mutanen annabi Musa ma kanu yahzarun abinda suka kasance suna jin tsoro cewa wataran mulkin zai kubuce daga hannunsu shi dama abin duniya mai hankali yake ganewa in ka samu abin duniya sai ɗayan biyu ya faru ko ka kare ka bashi ko ya kare ya baka. ita kuma kujeran mulki matsalar ta shine lauda man ligairika ma wasalar ilaika da da za ta dawwama a hannun wani da ba za ta iso kanka ba to yadda ka hau haka za ka batta kuma wani shi ma ya zo ya hau ya batta wani ya hau ya batta wani ya hau ya batta haka ake ta yin mulki har a koma mulkin ga Allah gaba ɗaya ma amma daina mulkin gaba ɗaya Allah ya ce limanin mulkul yau ina masu mulkin yau sai ce lillahi wahidil qahar yau ba mai mulki Allah ya kwaba kowa an cire rawani an cire hular janar an cire rawanin yallaɓai an cire na uh, gafata malam ma an kwance rawanin gafata malam a lahira gafata malam din ma babu yallaɓai din babu his excellency din babu his royal highness din ma babu da an cire sai lillahi wahidil qahhar na'am وأوحينا إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا إن da وهامان وجودهما كانوا خاطئين الله سبحانه وتعالى يدكو من قصر دغ فرقنتا shi yasa aka kira wannan sura suratul qasas kuma kamar yadda surorin maka suke suna magana ne akan tauhidi da risala da ba'as ma'ana tauhidin bautawa Allah da yarda da manzancin manzannin Allah da kuma imani da tashi a gaban Allah ranar alkiyama sai Allah ta'ala ya ɗauko mana kissar annabi Musa daga tushe don mu san Allah mai iko ne ya juya abin da ke sama ya dawo ƙasa wanda yake ƙasa ya koma sama kuma in Allah ya ce haka za a yi to hakan fa za a yi kun fir'auna yana ta kashe 'ya'ya maza don kada a haifi wanda zai zo ya kawo ƙarshen mulkinsa ashe fir'auna bai sani ba cikin abin da Allah ya ƙaddara kaunan ɗan ma da zai kawo ƙarshen mulkin nasa shi zai rene shi shi fir'aunan da yake yanka ƴaƴan mutane dan ka a haifu wanda zai kawo ƙarshen mulkinsa Allah zai ba shi ajiyan annabi Musa annabi Musa fir'auna ne zai rene shi a gidansa zai girma a gidansa zai taso a gidansa zai ci abinci shi zai sai muka yi wahayi wani irin wahayi Allah ya anan an san dai mahaifiya annabi Musa ba annabiya ba bace to wani irin wahayi aka yi mata malamai suka ce wahayin Allah kashi kashi ne wata ran Allah sama yake wa wahayi wa auha fi kulli sama'in amaraha kowace sama Allah ya mata wahayin yadda za ta gudanar da kanta wannan wahayin bai mai da sama ta zama annabiya ba wata ran sai Allah ya yi wa ƙasa wahayi bi anna rabbaka aw halaha yi wa ƙasa wahayi bai mai da ita annabiya ba wata ran Allah ya yi wa ƙudan zuma wa aw rabbuka ilan nahli Allah ya wahayi zuwa ga ƙudan zuma bai mai da ƙudan zuma ɗin ya zamo annabi ba wata ran kuma ya ce wa auhaina ila ummi musa kenan wannan wahayi ne wani daban ba wahayi ne na annabta ba wahayi ne na ilhama da kimsawa da cusawa da kuma sanyawa Allah ta'ala ta hanyar da ya ga dama amma ba da niyan wahayi ba na annabta ba wa auhaina Allah ya ce muka yi wahayi ila ummi Musa zuwa ga mahaifiyar annabi Musa an ardi'ihi ki shayar da ɗanki lokacin da ta haife shi gabanta ya faɗi ta tsorata ta firgita ta razana don ta haihu ta ga namiji ne kuma ta san yanka namiji ake da aka sai ta firgita ta shiga tsoro sai Allah ya ce sai muka yi mata wahayi muka ce shayar da ɗanki mun ga wannan labari da umarni an ihi shayar da shi fa iza khifti alaihi in kin ji tsoron wani abu zai shafe shi wani irin tsoro ne anan malamai sun fassara tsoron nan nata da ɗayan biyu in ma dai tana tsoron kada a gane shi a kashe shi wai ma tsoron kada tana sha da shi ya kuka masu tsaron fir'auna su shigo su gashe ta haihu ɗa namiji a kwace shi to Allah ya ce in kin ji tsoro fa alqihi ki jefa shi filiyan mu a cikin maliya wanne yafi tsoro in kin ji tsoron za a kwace shi jefa shi amaliya kuma bayan kin jefa shi amaliyan ga hani nan wala ta khafi kakki ji tsoro cewa danki ya faɗa maliya in ba Allah ba wa zai sa jariri a ruwa ya sa fir'auna a ruwa Allah ya saka annabi Musa a ruwa yana jariri ya fitar da shi kuma ya saka fir'auna a ruwa yana babba nutsar da shi kowa ya shiga ruwa tsakanin annabi Musa da Fir'auna shi annabi Musa ya shiga ruwa yana jariri shi ko Fir'auna ya shiga ruwa a lokacin da yake cewa ana rabbukum al'ala ashe bai iya ruwa ba ko ya iya ruwa ma sai ya nitse ko tunda ya gamu da rabbuna al'ala subhana rabbiyal a'la duk wanda ya dau matsayin nan sai Allah ya dan kufo shi ƙasa ne Allah ta'ala ya ce sai muka ce wala ta khafi kaki ji tsoro wala ta hazani kaki bakin ciki da bacin rai cewa kin rabu da ɗanki inna raduhu ilaiki mu za mu juyo miki da ɗanki kun ga ba yi amfani da fi'ili ba ba ce inna sanarudduhu alaiki ba a'a ko ilaiki ba a'a mu masu juyo da shi ne ba amma sa lokaci ba don kan gabanta ya faɗi kar ta ɗauka abin zai daɗe aka yi amfani da ismu fa'il inna Raduhu ilaiki mu masu komo miki da ɗanki ne maimakon jumla fi'iliya inna sanarudduhu ilaiki aka ce inna radduhu ilaiki sannan waja'iluhu ba sanaj'aluhu ba waja'iluhu mu masu sanya ɗanki ne minal mursali na cikin manzannin Allah tunda ko yana cikin manzan Allah ba abin da zai faru sai ya zama manzan Allah wannan aya fasahar da ke kunshi a cikinta yayi yawa abubuwa takwas ta hada ita kadai akwai labari biyu akwai umarni biyu akwai hani biyu akwai bishara biyu in kuka laye auhaina ila ummi musa nan labari ne mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa iya nan labari ne yanzu labari ake ba mu ai an ardihi me anan umarni ne fa iza khifti alaihi nan menene shi ma labari ne fa alqihi fil yammi nan shi ma umarni ne mun samu labari biyu mun samu umarni biyu wala ta takhafi wala tahzani mun samu hani guda biyu domin lanan harfu na hayin wa jazmin mabani ala sukuni la mahalla lahu min al i'rab kada ki ji tsoro kaki bakin ciki an yi me kenan hani guda biyu inna radduhu ilayki me wannan bushara ce wa ja'iluhu min al mursalina wata bushara din ce kun ga aya guda ta hada abu takwas an ce wata balaradiya mai fasaha ta yi wata magana mai fasaha sai aka ce ka amma mamakin fasaha ki ta ce yau ina fasaha ai ta kare a cikin qur'ani duk duniya ba wani wanda zai iya shirya magana haka kawai a samu labari biyu a samu bushara biyu a samu umarni biyu a samu hani biyu kuma a cikin aya guda sai Allah subhanahu wataala to tunda an bata waɗannan abubuwa guda takwas hankalinta ya kwanta sai kawai ta je ta yi akwatu ta saka shi wasu masu labari suna ce mana wai kafintan da aka ce ya yi akwatin wai sai ya je ya faɗa a gidan fir'auna da ya je sai bakinsa ya rufe wannan kisa ɗin ba babu gaskiya ai ko bakinsa bai rufe ba wannan al'amarin na Allah ne fa an yi akwatu an saka annabi Musa a ciki an jefa akwati cikin ruwa kuma ruwa ya ja akwatin maimakon ta miƙe kan ruwa sai ta bi gidan fir'auna da ba ya ce a li mulku misra wa hazihi anharu tajri min tahati, to tahati din da yace ta karkashin sa ruwan ke gudana sai Allah ya jawo akwatin ya biyo da ita ta kofar gidansa duk abin da zai yi ga jaririn nan ya isa faltaqatahu alu fir'auna Allah ya ce wanda suka tsince shi alayen fir'auna suka tsince shi in an ce alayen mutum mabiyansa laccar da muka yi akan ahalil baiti da sahabbai duk inda kalman alu ta zuwa tukul alkur'ani sai da muka kawo ta wanda yake nufin mabiya ko magoya baya ko dangi ko yan uwa ko abokai to anan an ce alu fir'auna wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna a ashadda al'azab mabiyansa kenan li yakuna lahum aduwan dan ya kasance maƙiyi a gare su wa hazanan kuma ya kasance ɓacin rai a gare su to an ce ba sun tsunto shi don haka bane wannan lamun ba lamu ta'alil ba bace Lamu sairuru wal aqibatu wal ma'al ma'ana ƙarshen al'amarinsa da makomarsa a gare su zai kasance baƙin ciki a ƙarshe kuma zai kasance maƙiyi a gare su amma ba farkon al'amari ba dan da sun gane haka a farkon al'amari ai kashe shi za su inna fir'auna tabbas fir'auna wa hamana da wazirinsa hamana wa junudahuma da bataliyarsu kanu sun kasance khati'ina masu aikata ganganci domin akwai banci tsakanin khati'u da mukhti'u kamar qasitu ne da muqsitu alqasitu azzalimi muqsitu kuma adali alkhati'u mai aiki da ganganci mukhti'u kuma wanda ya da kuskure shi yasa ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'ana akhta'a da khata'a khata'u da akhta'a akhta'a kun shi wannan wato ruba'i ne akhta'a yukhti'u ikhta' mukhti'u ismu fa'il mukhta'u ismu maf'ul ikhta' masdar amma khati'u daga khata'a khati'u ismu maf'ul makhtu shine shi kuma ismu maf'ul dinsa daga sulasi ne wancan daga ruba'i to an ce maka anta min al khati'ina aw min al mukhti'ina kace ana min al mukhti'ina kullu bin adam khata'un wa kullu al khata'in tawwabun to shine Allah subhanahu wataala yace to sun kasance masu aikin ganganci don sun san nasi suka taki na'am وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا اتخذه ولدا وهم لا يشعرون قال الله تكين إيكونسا matan fir'auna tana cikin mata masu imani wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake sun cika famfam daga ciki akwai maryam wacce Allah ya kama sunanta sau talatin da hudu a cikin alkur'ani ita kadai ce matar da sunanta ya zo alkur'ani maryam amma ga asiyatu bintu mazahim matar fir'auna tana cikin muminai yan aljanna kun ga Allah kenan mai juyawa yadda ya ga dama annabi lut da annabi nuhu annabawan Allah ne amma matansu ‘yan wuta ne sai kuma ga fir'auna shi kuma ɗan wuta matarsa ‘yan aljanna akasin matar annabi lut da matar annabi nuhu su mazan ne ‘yan aljanna matan ‘yan wuta ita kuma matacce ‘yan aljanna mijin ɗan wuta ga aure ya rabu kenan to shine Allah ta'ala ce wa qalat imra'atu fir'auna sai matar fir'auna ta ce la qurratu ainin li walak wannan sanyin ido ne a gare ni da kuma a gare ka kakka kashe shi la tuluhu kakku kashe shi asa an yanfa'ana me yiwa ya amfane mu aw nattakhizahu waladan ko mu rike shi ɗa? Allah ya ce wahum la yash'uruna basu sani ba cewa shine fa yaron nan da ake ta nema a kashe shine gashi ya zama malamai sun yi fassara hudu a kan wahum la uruna. me ba su sani ba game da shi malam mujahid ya ce la yash'uruna annahu aduwwun lahu ba su san cewa annabi Musa shine makiyin nan nasu ba ko kuma la yash'uruna anna halakahun ala yadayhi ba su san cewa halakar su tana hannunsa ba kamar da malam ya ce. ko la yash'uruna la yash'uru banu isra'ila annahu iltaqatnahu ba su san cewa banu isra'ila ba san cewa mutanen fir'auna ne suka tsince shi ba kamar yadda malam muhammad bin qais ya faɗa ko la yash'uruna anna anni af'alu ma uridu la ma yuridun ba su san cewa Allah yana aikata abin da ya ga dama ba abin da suka ga dama ba kamar da malam muhammad bin ishaq ya ba da wannan fassara duk dai ba su san komai ba dai game da duk waɗannan abubuwan guda hudu da aka faɗa ma'ana ba san cewa makiyinsu ba ne ba san cewa halakarsu tana hannunsa ba ba su san banu isra'ila ba san cewa mutanen fir'auna sun tsince shi ba kuma ba su san me allah zai aikata da su da wannan jaririn da suka tsinta ba na'am وأصبح فؤاد إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها إن كادت لتردي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون الله سبحانه وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا دوبا واد تكيت سين أنت duk da wancan bishara da umarni da hani da labari da aka bata Allah ce wa asbaha fuadu ummi Musa farigat sai zuciyar mahaifiyar annabi musa ta wayi gari ba komai a cikinta empty ba komai duk gabanta ya faɗi tana ga kamar ta dai san allah zai cika alkawarinsa amma tausayi ne ai da kuma sha'awar da ƙauna na tsakanin uwa da ɗanta aka ce jefa shi a wuta ai kaga wannan mata da annabi ya ba mu labarinta sallallahu alaihi wasallama da aka ce ko ki imani in kin yi imani da Allah ki fada wuta in kin imani da sarki a kyale ki ita ta yi imani da Allah amma tana sausayin jaririnta da ta doshi wuta sai ta dinga tafiya tana sanda sai Allah ya sa dan ya magana dan ya ceci uwarsa ya ce ya umma isbiri fa innaki alal haqq ya ke baba ta fada wutan ki yi hakuri kina kan gaskiya sannan ta samu karfin gwiwa ta je ta fada wutan to ita ma a nan mafiyan annabi musa tana jin wato ɗannan nan nata shi yasa malamai suka yi ƙauli hudu akan menene farigan min maza me zuciyar ya zamo empty da game wasu malamai suka ce farigan min kulli shay'in illa min zikirin musa zuciyarta ba komai a ciki sai ambatan annabi musa yadda malam sa'id bin jubair ya rawaito daga abdullahi dan abbas da malam mujahid da malam ikrama da malam qatada da malam bahak duk sun yi wannan fassara din ko kuma asba fu'aduha fazi'an zuciyarta ta wayi gari a rikice a firgice shine aka fassara shi da farigan din ai fazi'an a razana a firgice kamar da malam da to daga abdullahi dan abbas ha wannan kuma kira'a ce ta abu razin da abul aliya da dahak da katada da asimul jahadari sun karanta fazi'an wa asba fu'adu ummi musa fazi'an a firgice fassara ta uku fariga min wahayina bin isyanihi ta manta da wancan alƙawuran da Allah ya mata cewa zai ceci ɗanta zai dawo mata da shi kamar yadda malam Hassan ya faɗa da Ibn Zaid ko fariga min alhuzn zuciyarta ta wofinta daga komai har da bakin ciki li ilmiha annahu lam yuqtal saboda saninta ba za a kashe shi ba kamar da malam Abu Ubaida ya faɗa in kadat latubudi bihi Allah ya ce tabbas innan mukaffafa ce min thaqila wasu muha sha'anin wal qissa wal bayan ai tabbas kadat saura kiris Latubu bihi ta bayyanar da cewa ɗanta ne laula an rabatna ala qalbiha in banda mun ɗaure bakin zuciyarta ta kasa magana da ruga za ta gidan fir'auna ta ce ɗana ne me yanka yaro aka ce ya tsinci ɗanki kuma Allah bai gaya mata fir'auna zai tsince shi ba dan nan naki da kika jefa a ruwa Allah ya ce zai tseratar da shi ko ta ce eh yana gidan fir'auna an tsince shi inda ake yanka 'ya'yan Allah ya kai shi ka kaga dole ta firgita shi yasa ta so ta je ta nuna ɗanta ne sai Allah ya ɗaura zuciyar sai ta haƙura litakuna minal mu'minin dan ta kasance cikin masu imani da Allah cewa alkawarin Allah gaskiya ne ba kuma zai saba alkawarinsa ba zai dawo da ɗan wa sai ta faɗa li ukhtihi ga ƴar uwarsa ƴar uwa annabi Musa yayarsa ce ta ce qussihi bi shi a baya bi gidan fir'auna ki je ki ga me zai faru ta kuma ‘yar uwa annabi Musa ta kwalle ta ta shiga gidan fir'auna sai ta tarar da yaro ana ta kama kama da shi ana wannan ya karba ya ba wannan wannan ya karba ya ba wannan tana kallo ta ga me zai faru tana tsaye a kansu tana kallo fa basurat bihi an junubin ta hango shi a can nesa wahum la yash'uruna su ba su san cewa yar uwarsa bace ko bai san cewa tana ganin sa ba ko bai san cewa ta biyo shi ba ko bai san cewa ita din nan wato tana sane da dan nawaye ba duk ba san waɗannan abubuwan ba amma ita tana sane da komai na'am saura aya biyu وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل muka haramta masa shan nonon wata mata kafin na babarsa duk wacce ta zo ta sa kan mamanta a cikin baki a musa sai ya firzar da shi ba zai sha nonon gidan fir'auna ba na babarsa yake so kun ga dole kenan sai an nemo man babarsa ita kuma yawa nan musa tana tsaye ta gana ta kokawa da yaro ke zo ki bashi nono ya furzar wane bashi ya furzar ta ana ta wahala hankalinsu ya tashi sai ta samu kofa faƙalat ta ce hal adullukum shin bana shiryar da ku ba ala a bisa ahli baitin ma'abota wani gida yakfulunahu lakum waɗanda za su renar muku shi wahum su lahu a gare shi nasihuna masu nasiha ne bana shiryar da ku ba zuwa ga ma'abota wani gida da za su renar muku shi su a gare shi masu nasiha ne to kun ga ahli baitin anan yana nufin mahaifiya uwa mata kalman ahli bait ta zo a cikin alkur'ani sau uku amma duk inda ta zo tana nufin mata da miji gidan kafin 'ya'ya tukunna ba 'ya'ya ne ahalin bait ba alkur'ani mata da miji ne ahalil baiti su yaya sai su shigo albarkacin babansu da babansu sau uku aka faɗi wannan cikin suratu hud da cikin suratul ahzab da kuma suratu qasas nan gurin duk mun yi bayani wannan sai mutum ne nemi kasar din ahalil baiti da sahabbai yakfuluna hulakum wa hum lahu nasihuna su a gare shi masu nasiha ne faradadnahu ila ummihi Allah ce sai muka mai da shi zuwa ga mahaifiyarsa kai ta ƙarra ainuha don idonta ya sanyi wala ta hazan kak kuma ta yi baƙin ciki wali ta alama kuma don ta san anna lahi haƙƙun alkawarin Allah gaskiya ne walakin na aktharahum sai dai mafi yawa yawan mutanen Allah ya musu alkawari la ya alamu da ba sa sanin cewa Allah yana cika alkawarinsa da kowa ya san wuta gaskiya ce tabbas aljanna gaskiya ce tabbas da bai wasa ba tunda Allah ya ce duk wanda ya bi ni ga abin da zan masa wanda ya saba min ga abin da zan masa to ya kamata mu kiyaye Allah mu san girman Allah mu bi Allah mu yi da'a ga Allah mu biyayya ga Allah domin mu samu tsira ranar alkiyama mu samu kyakkyawar rayuwa a duniya to nan za mu tsaya subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu sanarwa na farko shine a bankon da ya wato akanta jiran na federal ya kawo katon alkur'ani guda hudu sannan alhaji sadiq ya kawo turami a tabba biyar da shadda biyar muharraminta ba ko ko dole sai ta tafi da muharraminta to irin wannan tafiye-tafiye na karatu waɗanda zamani ya zo da su ba a san su a da ba malamai sukan fake da alƙafila ma'amuna idan akwai tawaga na taron mata da yawa da za su tafi to wannan babu laifi amma ita kaɗai za a ɗauka zikau a cikin taron mata a ce a tafi da ita to wannan akwai tsoro amma in mata ne da yawa za su tafi ai kaga hakan mukan tura ya'yan mu university su karatu wata a Maiduguri wata a Sokoto amma tunda akwai tattaro ne na jama'a kuma in kana bukatan kai abin kirki zaka yi in kana bukatan kai abin tsiya zaka yi ba mai tilasta ma kai wani cikin biyun so in ka samu tarbiyya mai kyau zaka samu mutanen kirki a ko ina a kowace jami'a ga activities na, na mss da ake da sauransu na addini wanda za ka iya shiga har ma ka fi gida kishin addini don wani ma baya koyo addini sai ya je university a na yake haɗuwa da wasu masu tsatsauran ra'ayin addinin musulunci su cuso musu tsatsauran ra'ayin addinin musulunci har ya dawo gida ya zama ma ya fi da kafin ya tafi har babansa ya dinga mamakin yadda yake tashinsa da asuba yana sallah za ga kullum suna masallacin umma din na anan suke itikafi kusan ma anan suke eh, tsarin eh, jaraba su da karatukan su na jaraba anan suke yi ana kara wani ma anan yake haddace qur'ani izo 60 a cikin jami'a din ni na ga wannan da ido na ba wai labari nake baku ba daliban da suka haddace qur'ani a jami'a a gida ku suka tafi ko bihin ba su sani ba amma saboda wancan dan taro da ake na ɗalibai suka samu wannan so in akwai irin wannan a cikin taro ne na mata masu kamala ta addini za ku tafi tare babu laifi amma ke kaɗai za a ɗauka to akwai barazanar cewa wani abu zai iya faruwa mummuna Allah ya tsare to yana suka ba shawara wani irin ayyuka ya kamata ba muhimmanci ko wani abuwa ya kamata ya bace to ai wannan doguwar magana ce su wanda ka biya hajjin ta hannunsu ai za su yi ma bayani akwai hukuma alhazai da ya kamata kowace gwamnati ta ɗauka wanda su kuma hukuma alhazan na ana so su zama masu ilimi mai zurfi da za su jagoranci alhazai domin su dinga nuna musu abin da ya kamata su yi tun daga gida a zauna a yi workshop akan yadda ake aikin haji a nunnuna musu sannan a kuma tafi tare da su duk wata tambaya a dinga musu haka wannan tambaya ce mai faɗi kuma ba za ta amsa a cikin dan wannan 'yan mintunan ba na ga sai a goyi amma kafin na ko wata sanarwa daga wasu da suka fito da kasa suka ce daga kwallo sun ce suna da kasu suna waya kashe sai sannan kuma to muna addu'a ga ɗimbin jama'a waɗanda suke ba da goyon baya domin cin nasarar wannan karatu da muka kwashe shekara kusan ta goma sha ɗaya kenan muna yi da fatan Allah kowa ya mayar masa cikin wato asusun na alkhairi musamman waɗannan da suka fara bajinta suka buɗe da wanda ya aiko wannan makudan littattafai na alkur'ani da kuma wannan dan uwa Alhaji Sadiq wanda ya yace ya ɗauki nauyi bayan ya bayar kuma yace ya ɗauki nauyin duk wanda zai musulunta ba tare fa da ya san adadin wanda za su musulunta ba mu da muke fata mutum dubu da yawa su musulunta ya ce ya ɗau alkawari duk wanda ya musulunta daga nan zuwa ƙarshen ramadana in ya kai dubu nawa to shi kuma zai ba shi shaddar da zai sa in mace ce zai ba ta a tamfar da za ta sa to wani alkawarin mubahami babban alkawari ne mai faɗi muna masa addu'a Allah ta'ala ya yawaita arzikinsa ya yaukana mashi ya kuma saka masa da alkhairi akan wannan bajinta da ya ba tare da ya san ma me adadin yawan abun ba Allah saka masa da alheri da kuma wanda ya kawo alkur'anai a karanta shi ma Allah ya mai masa da alkhairi kuma kofa ta bude kamar da kuka shina cewa wannan wata ne na rahama da jin kai wata ne na tausayi wata ne na neman gafara kowa ya kokari ya ga yayi wani aiki da Allah zai ga wannan aikin da rahamarsa da jin kansa ya fi maku sakuransa ya kara ma daraja ya kuma zama cikin yantattu daga wuta muna fata kuma Allah ya sa muna ciki akwai masu neman addu'a ga matayensu masu ciki da fatan Allah ya sauke su lafiya akwai masu nema mahaifansu maza da mata mamata da rayayyu Allah ya musu rahama akwai masu neman addu'a domin neman aure da masu neman aiki amma dai masu neman auren ba tun nawa can shekara ba ne ko? ina ga sababbi ne a wancan mun musu addu'a da yawa in har akwai su har yanzu da ya kamata a yi musu roƙa kuma wannan ko akwai aljanuwa a tare da su hada su da aran ma in dai har wanda duk muka yi taimaka addu'a ko muka yi addu'a Allah ya aurar da ita har ta kawo wannan shekarar ko ya kawo wannan shekarar to ya samu haram ma ina ga sai an masa ruka haka masu neman aiki da fuskantar jarabawa da sauran abubuwa na alkhairi da Allah ya biya musu bukata akwai marasa lafiya iri-iri Allah ya ba su lafiya akwai masu neman addu'a game da gidan haya da suke ciki Allah ya hore musu na kansu akwai masu nemawa ‘ya'yansu addu'a Allah shiryar da su shiryayyun kuma Allah tabbatar da su akan shirya da sauran bukatu kowa na alkhairi Allahumma aslihi lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli shar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله